bismillahir rahmanir rahim wa salatu wa salamu ala ashrafil mursalin nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du yan uwa masu albarka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu a wannan safiya ta ranar lahadi 23 ga watan rabiul awwal ko 24 in ban kuskure ba hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 1445 daidai da wato takwas ga watan goma shekara ta 2023 daga nan alfaruk multimedia studio na ga dacewa da sha'awan in ja hankalin kaina a matakin farko sannan in kwadaitar da 'yan uwana musulmi dangane da wata ibada sananniya wanda mun sabata mun kuma santa kuma muna yin ta sai dai la'alla wannan faɗakarwa ya ƙara mana jin garɗin wannan ibadan wanda kuma suka yi rauni daga cikinmu ya ƙara musu himma wanda ke kela suka gaza daga nan kuma su farkaka su ƙara miƙewa su samu sai asalin wato tsayuwa a kanta ba kowace ibada ba ce wannan face wato yin azumi musamman azumin nafila wato a rayuwa darussan da ke cikin azumi suna da yawa kwarai da gaske idan mun lura allah subhanahu wata'ala a shekara ya sanya mu mai azumi sau ɗaya na wata guda domin na farko ya ƙara mana jin tsoron allah da kara samun kusanci da allah subhanahu wata'ala ta'ala daga kuma cikin fa'idojin har wa yau shine ya nuna mu mawadatan cikin mu cewa akwai fama bukata masu tarin yawa a doron kasa waɗanda suke bukatan taimako ta yadda za ka ga duk yadda mutum yake da mulki yadda mutum yake da kuɗi idan yana azumi gashi zai iya sa dukiyarsa ya ci duk abin da ransa ke so amma dole haka nan zai haƙura saboda yana neman wani abu a wurin Allah subhanahu wa ta'ala to da wannan ne zai nuna maka cewa 'yan uwanka wanda suke cikin rashi da tsananin yunwa akwai wanda shi kusan kullum haka rayuwarsa take karewa kenan allah yana nufin ka taimake shi ka tausaya mishi shi ma ka basa gudunmuwa a wannan ɗan takaitaccen lokaci ina so in ja hankalinmu ko in tunasar da mu a cikin wani ingantaccen hadisi na babban sahabi abi huraira allah ya kare da a gare shi hadisin da imamul bukhari ya ruwaito shi a hadisi na dubu da 1904 sannan imamu muslim ma ya ruwaito shi a hadisi na dubu da 1151 wannan hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa lallai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya ce kaga al qudsi kenan hadisi na qudsi ko hadisi ne mai daraja kamar yadda muka sani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya ce dukkan aikin dan adam nashi ne in banda azumi ma'ana azumi na Allah ne Allah ya zaɓi azumi ya zanto aikinsa kaga a wannan gaba zai nuna maka cewa Allah ya jingina azumi gare shi kamar yadda ya jingina manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ga kansa kai tsaye kaga ya ce Allah Muhammadun Rasulullah annab sallallahu alaihi wasallam jakada ne na Allah to a wannan cikin ibadu ma gashi Allah ya ce azumi shi ne fashe ka san ko wannan ba ibada ce da ya kamata musulmi ya saka ci da ita ba ko na minti daya saboda yadda Allah ya jingina azumi ga kansa kai tsaye to yana nuna mai yinsa shi ma yana da alaka da Allah ce ta kai tsaye ba tare da shamaki ba to Allah subhanahu ta'ala ya ce azumi na wani ni ne zan biya sannan kuma Allah ya ce shi zai biya ka duba biyan Allah ba irin biyan albashin gwamnati ba ne ko gwamnati da take da karfi take da dukiya akan wayi gari ai wata ɗaya biyu wasu wurin har wata uku za ka tadda cewa ba a samu albashi ba wanda wallahi ba dai Allah ba inda irin wannan ne to kaga Allah subhanahu ta'ala ce shi zai biya don Allah kana so ka gane biyan Allah ka ɗauki wani tunani na hankali kaɗan ka gwada ka gani shine ka ɗauki irin damina da yake saukar mana da ruwan sama kakan shuka masara kwano ɗaya sai kaga kana fita da buhunhuna masu yawa idan har allah ya ce shi zai biya to ya kake tsammanin biya shi don tun anan duniya ya nuna maka arzikinsa hankalinka ma ba zai ɗauka ba sai dai abin da ka gani to azumi allah ya ce shi zai biya ga wanda ya azumi ka ga ashe ba zai kasance musulmi yana da dama zai sakaci da rayuwar shi kullum kuma kusantan kabari muke yi kullum kullum muna kara kusantar shiga likafani ne da rami to me kake tanadawa na abin da ya shafi azumi sannan manzo Allah sallallahu alaihi a gaba ya ce asiyamu junna azumi garkuwa ne azumi garkuwa ne garkuwa ne daga saban Allah garkuwa ne daga duk wani abu da zai haifar ma mutum damuwa a rayuwarsa to azumi tana kare shi daga gare shi sai manzo Allah sallallahu ya ce to ga shawara ta gare ku a matsayinku na masoyana waɗanda nake muku fatan ku shiga aljanna ya ce da ya kasance yinin da ɗayanku yake azumi ya ka samu kanka a cikin azumi to karkarinka maganganu na batsa waɗanda suke na saban Allah wannan ba yana nuna cewa ya halasta mutum ya kama kalamai ne na batsa a wajen azumi ba a'a ana nuna maka a matsayinka na mai azumi mai daraja to kuma kai maganganu na batsa shi ya fi muni saboda kai matsayinka a wurin Allah ba ɗaya yake da kowa ba sannan kuma annabi sallallahu ya ce kada mutum ya yi hayaniya ya rikici ya rinka ihu yana hayaniya da mutane yana gardama in kana azumi duk wannan ba naka bane saboda kai na Allah ne Allah ya riga ya ce abin da kake nashi ne don haka ka tafi aka abin da Allah yake so ya yadda da shi sai manzo Allah sallallahu alaihi ce ya sani cewa zai yiwu kai baka yi ba amma wani ya maka wauta sai ce to idan wani ya zage ka ko ya zazzage ka ko ya nemi fada da kai ko ma ya fada da kai din manzo Allah sallallahu ya ce to ka buɗe baki ka ce mishi ni mutum ne wanda nake azumi ni ba fitinan ne bane ni na Allah ne Allah da ya ce abin da nake nashi ne to ni nasa ne ka yi haƙuri malam kar ka rikici da kowa duniya ba ta buƙatar rikici da hayaniya ka zauna da kowa lafiya kai abin da Allah yake so ka gama da kowa a doron ƙasa to don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka ce ni mai azumi ne sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bari ku ji ina rantsuwa da wanda ran annabi muhammad mu anan sai mace sallallahu alaihi wasallam ya ce ina rantsuwa da wanda ransa ke hannunsa bashin bakin mai azumi wannan odo din wannan iskan da kake ji daga bakin mai azumi wanda a nan duniya zaka ji kamar yana kama da wari-wari to a ran alkiyama annan sulasula ya ce ya fi daɗin ƙanshi a wurin allah fiye da turaren almiski sai an sallallahu ne ce to bari ku ji ga karshen magana wanda in ka jita bai kamata a ce baka azumi ba musamman na nafila ya ce shi mai azumi yana da farin ciki guda biyu mai azumi yana da farin ciki guda biyu na farko shine lokacin da ya buɗe baki wannan gaskiya ne idan kana azumi ko baka sa komai a baki ba kan ce Allahu sai ka ji kai ma zuciyarka salaman salama ka samu natsuwa ko baka ci komai ba ka san da ka samu freedom ka samu dama duk abin da ya ta gaban ka sai abin da Allah ya musamman tuzuru wanda ke tsoron cewa ba shi da kwano a gaba kuma ya gan shi a masallaci ka ga nadewa zai yi ta diba sai inda Allah ya yi to wannan farin ciki na farko da mai azumi zai ji shine sanda zai yi buɗe baki sai na biyu na karshe annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ranan da Allah ta mutum zai haɗu da Allah ran da mutum zai haɗu da Allah to zai farin ciki da azuminsa kuma kar ku manta dai Allah ya ce azumin nashi ne yanzu kuma ka haɗu da mai abun ka ga magana ta ƙare sau da aka yan uwa masu albarka ina jan hankalin kaina a farko kuma ina jan hankalin ku mu yawaita ibada ta azumi za mu ga alkhairi a rayuwarmu sannan kar mu manta da yawan yi ma mu addu'a halin da muke ciki a najeriya allah ka ba mu mafita allah ka ba mu zaman lafiya allah ka mana saukin rayuwa Allah ka yaye ma dukkan wanda ke cikin kunci kuncin da yake ciki marasa lafiyar mu na gida da asibiti Allah ka ba su lafiya wa akhiru da'awana anil hamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum wa rahmatullah